Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Kamar yadda wata takarda ta fito daga kakakin rundunar ‘yan sandan jihar, wanda ASP Abubakar Sadiq ya fitar, ya ce a ranar 26 ga watan Yuli, bayanai sun isa hedkwatan ‘yan sanda a kan gawa da aka gani ta wani ɗan asalin Nijar. Ana kuma zargin sa da samar da makamai ga ‘yan bindiga, kuma an tsare sa ne a ƙauyen Diboni da ke ƙaramar hukumar Gada a kan hanyarsa ta zuwa Zamfara. Ambaliyar ruwa ce ta tsare sa sakamakon mamakon ruwan sama da aka yi, wanda ake zargin ya buƙaci jama'ar yankin da su taimaka masa don tsallake ruwa. Daga nan ne wani buhun da ke kan babur ɗinsa ya zama abun zargi. Mazauna ƙauyen sun tirsasa shi inda suka nemi buɗe buhun, amma wanda ake zargin ya ƙi amincewa da hakan. Ta ƙarfin tsiya suka buɗe, inda suka ci karo da makamai, wanda hakan ya sa mazauna ƙauyen suka masa dukan tsiya, tare da ƙona shi, sannan suka saka shi a rafi. Sadiq ya ce, bayan samun bayanan, DPO na Gada ya jagoranci tawagar jami'an tsaro zuwa inda abun ya faru. sun samu harsasai kimanin guda dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da hudu na bindiga ƙirar AK-47 da kuma babur ƙirar kasiya marar rijista. Ya kuma ce kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto, Sifi Ibrahim, ya umarci sashin binciken manyan laifuka da su fara bincike a kan lamarin, sannan su tabbatar da an gano kowane ne mutumin.